Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da masana suka yi akan marabas ɗin da mai ba shugaban Amurka shawara ta fannin tsaro michael flynn ya yi saboda wata hira da yi wadda bata kamata ba da jami'in rasha shin wani darasi ya kamata jama'a su koya musamman masu rike da mukamai da aka same su da wani laifi ko ake zargin su da aikata laifi abin da muke so mu ji daga gare ku kenan a mu na yau sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa da ɗaya a gaban lambar za ku mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Bayanai daga fadar White House ta Amurka na nuni da cewa shugaba Donald Trump ne ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro Michael Flynn ya yi murabus. saboda rashin yadda da shugaba trump ɗin ya fara nunawa a kan flynn bayan bayanai da ya gabatar waɗanda ba su gamsar ba dangane da wata ganawa da ya yi da rasha ta wayar tarho kakakin da ta white house sean spicer ya ce shugaba trump ya yanke da tsakaninsa da da flynn a jiya litinin flynn wanda janar ne mai ritaya ya ajiye aikin aikinsa makonni uku kacal bayan bashi wannan mukami wanda muhimmin ne a tsakanin masu baiwa trump shawara ba dai taba ganin irin wannan lamari na murabus din wani babban jami'in gwamnati ba a tarihin siyasa amurka wanda ya faru kasa da wata guda bayan da trump ya karbi mulki spicer ya kara da cewa shugaban amurka ya yi murna da cewa flynn ya yi magana da jakadar rasha sagi kislyak inda ya ce babu wani abu da ya saba wa doka a tattaunawar da suka yi duk da cewa flynn ya yi hakan ne a matsayinsa na farar hula ba jami'in gwamnati ba ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kare haƙoƙin bil'adama ya ce sama da mutane ɗari aka kashe a 'yan kwanakin nan yayin wani fada tsakanin dakarun jamhuriyar demokradiyyar congo da mayakan sa kai a yankin tsakiyar lardin lasai Faɗan a cewa ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faru ne tsakanin ranakun tara da sha uku ga watan nan na Fabrairu. An fara samun rahotannin tara jijiyar wuya tun a watan Afrilun bara, inda ake zaman doya da manja tsakanin wani basarakin gargajiya da hukumomi a yankin Dibaya. Al'amura sun kazance a watan Agusta bayan da dakarun ƙasar ta Congo suka kashe basaraken. Mai magana da yawon ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Les Throssell, ta faɗawa wa murya amurka cewa tun daga lokacin mayakan sa kai suka kangare inda suka danga kai hare-hare akan wurare mallakar gwamnati a cewa ms liz trussell mafi yawan mayakan sa kan ƙananan yara ne waɗanda shugabannin mayakan sa kan suka ɗauka tare da yin allah wadai da ɗaukan irin wannan matakin gwamnatin koriya ta kudu ta ce an kashe wani ɗan uwan shugaban koriya ta arewa jim kim jong un a malaysia ranar litinin da ta gabata muryar amurka ta tuntuɓi hukumar tattara bayanan sirrin koriya ta kudin amma bata musanta labarin ba kuma bata tabbatar ba amma kamfanin dalancin labaran yonhap na koriya ta kudin ya rawaito cewa wasu mata 'yan koriya ta arewa ne da ba a san kusuwaye ba sai kashe kim jong nam ta hanyar amfani da allura mai dauke da guba a filin tashin jirage da ke kwala lumpur a lokacin yana kokarin shiga tasi shugaban 'yan sandan gundumar yankin abdulaziz ali wanda ke jagorantar binciken wannan kisa da aka yi ya faɗa wa voa cewa mutumin yana jira ne a filin tashin jirage sai rashin lafiya ya rufe shi ya kara da cewa yadda aka kai shi asibiti ya riga ya cika amma babban jami'in ɗan sandan bai bayyana sunan mutumin ba yana mai cewa ba za su fitar da bayanai ba har sai an kammala bincike kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata mota ƙirar bas ɗauke da 'yan yawon shakatawa ƙasar Taiwan ta yi haɗari, inda ta hallaka mutane 32 bayan da ta kife a haɗarin da aka daɗe ba a ga irinsa ba cikin shekaru da dama. 'Yan sanda sun ce bas ɗin na ɗauke da fasinjoji 44 waɗanda mafi yawansu sun manyanta. a lokacin da motar ta kife a yammacin jiya litinin a wata babbar hanya da ke taifai babban birnin taiwan Jami'ai sun ce mutane goma sha biyu na karɓar magani a asibiti kuma da yawa daga cikinsu suna ɗauke da munanan raunuka. Wani hoton bidiyo da motar da ke biye da bas ɗin ta ɗauka ya nuna yadda bas ɗin ta kife ta kuma zame yayin da take ƙoƙarin shan wata kwana. Hukumomi a Taiwan sun ce suna kokarin su gano abin da ya haddasa haɗarin tare da yin dubi ko motar na dankare gudu ne a lokacin da wannan haɗarin ya auku. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun gwamnatin Siriya da yin amfani da ban mai ɗauke da sinadarin chlorine a wasu yankunan fararen hula da ke arewacin ƙasar aƙalla sau takwas a ƙarshen shekarar da ta gabata. A wani rahoto da ta fitar a jiya Litinin kungiyar ta Human Rights Watch ta ce dakarun na Siriya sun fara amfani da sinadarin na chlorine ne tun a ranar 17 ga watan Nuwambar bara. Yayin da sojojin ƙasar da ke samun goyon bayan takwarorinsu na Rasha ke kutsa kai zuwa yankunan 'yan tawaye da suka mamaye. Wani watan bidiyo da aka hada tare da rahoto wato wannan rahoto ya nuna yadda wata fashewa ta auku daga nan kuma sai aka ga wani launi mai ruwan ɗorawa haɗe da launin kore yana bazuwa daga wannan fashewa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A daren jiya ne mai ba shugaban Amurka shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya yi murabus daga mukaminsa saboda wata tattaunawa da yi da jakadan Rasha a Amurka a kan takunkumin da gwamnatin Obama ta sanya wa kasar Rasha abin da ya saba wa dokar kasa. Bayan da aka tambaye shi gaskiyar lamarin sai ya masanta zancen. Amma daga baya ma'aikatar shari'a ta turawa fadar White House wani rahoto na cewa lallai Flynn ya aikata abin da ake zarginsa da shi. Shin menene abin koyi a wannan murabus din da Flynn ya yi? Masu sharhi daban-daban sun tofa albarkacin bakin su game da wannan batun. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja. Masana da kwararru na ci gaba da yin tsokaci dangane da yadda mai ba da shawara kan sha'anin tsaro na Amurka, Mr. Flynn ya yi murabus daga bakin aiki. dangane da zargin da ake mai na tattauna wani bayani da jakadar rasha amurka a cikin sirri aliko yan rashid harun tsohon jami'i ne a ofishin mai bada shawara kan sha'anin tsaro a najeriya in ka duba akwai abin da ake kira secrecy a principle of intelligence in ka duba yanzu al'amuran da suke fara yanzu kamar a Amerika din nan ai wannan mutumin an zo an dora shi ne a wannan mukamin national security advisor na Amerika ba su yi diddigi akan mutumin nan ba akwai al'amuran da ya kamata kai ma ka sani bai kamata ka fito ma ka baya wani wanda bai kamata ya sani ba wato abin da ake kira need to know kenan intelligence an kasa shi kashi kashi ne akwai liberal intelligence kuma akwai critical intelligence of balu wanda ya kamata shugaban kasa ne kawai ya sani in ka duba yanzu kamar abin da ya fara a america ai wannan abubuwa ne da yake kawo akwai abin da ake threat ga kasan america wani irin darasi ne ya kamata shugabanni musamman a nan wuraren mu za su kula irin wannan abin da ya faru akwai abin da suke faruwa a kasan nan ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba wanda mutane ya kamata su yi murabus amma ba za su yi ba to koyaya masana ke kallon wannan al'amari malam kabiru dan lawanti malami ne a jami'ar ahmadu Bello da ke Zaria. Mutanen nan wato sun kai wani mataki a wannan rayuwar wanda yana jikin masu ma kawai sai dai kawai a hanga daga nesa. In ka kula fa zargi kawai ake cewa ya yi magana da jakadan Rasha a Amerika wanda wannan tabbas ya yi magana amma abin da ake magana akan shi ne ya faɗi ba daidai ba lokacin da yake wa matakin shugaban kasa bayani cewa lalle lalle an yi wannan abu wannan ne kawai ya sa ya yi murabu wanda a nan kasan in ka lura ko kuma in ce Afirka mutane suna ta maka irin wannan abubuwa wanda abinda ma ba zai ci ba kai ma ba zai ci ba amma ba abin da ya sha muku kai a zargi ka kawai zargi a ce kai ka a matsayin ka na jami'an gwamnati abin da ake da wani rashin a ko zargi ya kamata ka kauce daga kan wannan mukamin hukumomin da hakkin binciken irin wannan abu ya a kan su bincike ka su tabbatar da cewa ko kai wannan abin ko ba kai ba mai sharhi kan sha'anin kafin yada labarai da yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman ya ce wannan batu na Amurka akwai darussa da dama da ya kamata shugabannin afirka su koya daga cikinsa wannan ba karamin darasi bane wanda ta kanta siyasa din ana koyanta ne a nan amurka domin ita amurka ita ake koyar da harkar siyasa to amma mu a nan a siyasar ne a baki da komai ba a muhallinsa ba misali yanzu ana zargin sa da wani zai ba a tabbatar da zargin ba ya yi murabus to na kuma da wayan da aka zo aka same su da laifi sai ka je an ce an samu ware da laifi amma an wanke shi da zai kada ki misali sakataren gwamnati ga zargin da ake da laifi wanda zargin ita majalisar dattawa ta tabbatar da zargin karkashin jagorancin sanata shehu sani amma zuwa yanzu an ce an wanke shi ba wannan zargin da ake zargin da shi ba shi bane su kuma sanar sun ce suna da dukkan abin da suke da shi ne tabbatar da cewa lallai an same shi da laifi to ni abin da nake gani shi ne dole sai mun dawo mun kwaikwayi irin siyasar ita amurka din a nan za mu samu yadda muke so har ita demokradiyyar ta kauni. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. Madalla a gaida Hassan mai Maina kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin menene abin koyi akan murabus ɗin da Michael Flynn ya yi? Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku ƙaryata ni amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ke faɗa haka ba ni ke faɗa ba dane na ke faɗa haka da sai ku ya tare kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a je kwana a ɗaki guda ya kan a gefen guda ya kan a kayan karaunu falle to yan gari ya waye ta nan da ka danganta kanku daidai in ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kanka kai ɗai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓo sai dai ka sa guda ɗai hakanan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutuƙar in yana da hali to ma idan ka duba ta nan da ka ganganta kanku daidai yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madalla za mu fara da kira daga Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da Alhaji Bello muku tare kalan baina. To Alhaji Bello muna jan ka. Madalla mi ce ce gudunmuwa ka Alhaji Bello. To ni abin da a gudunmuwa ta dangane da mm. rashin lahiyar shugaba Buhari. To Allah duk mutum ya kirki da sa ime a nagari. Alhaji Bello yau muna tattaunawa ne akan murabus ɗin da mai ba shugaban Amurka shawara Michael Flynn ya yi. shine muke so mu ji menene abin koyi ga kasashenmu na afirka to abin da makasudin murabuki ne ko da ke mm. wala ban je saurari magana ku batun harko kada ya zan na ba daidai ba Allah sarki dama muna so mu ji ne kaga duk da ana zargin shi ne ko kuma ma in har an kai ga tabbatar da cewa ya aikata laifin shi da kansa ya yi murabas ko da yake dai bayanai daga baya baya sun nuna cewa shugaban kasa ne ya nemi murabas menene abin koyi To, waje yau din nan yana daidai saboda mun kasashen mu na Afirka. Mm. To gaskiya babu babu mulki a kan kai. Kiga su sun yi mulki na na gaskiya saboda kowane mahaluki ya taka doka za a taka mai. To muku ba haka muke ba. To Alhaji Bello mun gode da ra'ayinka har yanzu dai mun samu wani kiran daga Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke. daga Kalambaina. wa muku laukar gannan. tun malam lawalli me ka ce game da abin da muke tattaunawa yau to gaskiya alhamdulillah na ji daɗin samun ku yau da ni to mu ma mun ji daɗin magana da kai to muna jan ka to gaskiya waɗanda abubuwan da kawarwa yana da kyau a ce shugabanninmu na afirka sun yi koyi da su hmm. game da waɗanga matsalolin da ka faruwa in an ka samu mutum da lahito ya sauka daga kujera ta yi ya hukunci hukuma ta hukunta shi abin da muka wata kenan Allah ba mu jagora to aman malam lawalli nan daga Sokoto yanzu kuma bari mu je Yobe wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Yobe Abubakar mai turare daga Yobe Tumalla Abubakar mai turare me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau a kai? ni abin da nake gani ina ganin ya kamata shugabanninmu na afirka mm. su ma su ɗau koyi da irin abin da shugabannin duniya suke yi mm. saboda mu ba mu san ƙa'idodin aiki ba a nan afirka gaskiya mm. wani lokaci mutane za su yi abu sun san abin da ya dace su yi da gangan sai su ki eh. to malam abubakar kenan daga yobe yanzu kuma bari mu sake komawa sokoto salamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana daga sokoto muna magana da ibrahim ne sai da kaba gwaran lokar gwamnati ya sokoto to malam ibrahim muna jan ka me za ka ce game da murabas ɗin da mai ba shugaban amurka shawara ya yi to ni dai abin da ke abin nan ina na yi kusan wata uku ina neman ku ban samu ba domin ga maganganun da kuke wanda nake da korafi akan shi to sai dai Allah ya sa na samu ina dai fata alkhairi To Malam Ibrahim daga Sokoto mun gode da wannan gudunmuwa yanzu kuma bari mu je Bauchi. Hello. Hello da wa muke magana daga Bauchi? Ah, magana da Abdullahi Liman Katagun daga Bauchi. To Malam Abdullahi me za ka ce game da murabus ɗin da Michael Flynn mai ba shugaban Amurka shawara ya yi? Me abin koyi? Shugabanni Najeriya da hukumomi da shawarar shugabanni wannan a kalubale na gare su da ba sa yin irin abin da ya kamata su yi a ƙasashenmu. Mm. Sai wajen zaman mun sha dana da kunya da faruwa amma ba sa nuna la'akari da waɗannan abubuwa ina jira gare su yi la'akari da haka. Malam Abdullahi kamar waɗanne irin abubuwa ne kuke gani suke faruwa da ya kamata a ce an yi koyi da irin wannan darasin amma ba a yi ba. Eh ana zargin shugaba da almandana. Hmm. da dukkan makamantar su da dukkan waɗannan masara ne kan waɗannan abubuwa amma za su nan ba abin da ake eh Allah ina fata Allah ya sa su gyara. Hmm, to amma Malam Abdullahi daga Bauchi mun gode yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. To ga dukkan alamu layin malami ko malama daga Taraba ya goce har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC mun samu wani kiran daga Salamu alaikum da wa muke magana. Ina magana da Yahuza. To Malam Yahuza muna jan ka. Ya ni nawa ra'ayin. Mm. Ya kamata shugabanninmu na Afirka su ma dinga koyi da irin shugabannin duniyar nan. Hello? Hello, Malam Yahuza layinka ya goce da mun ji ƙarin bayani daga gare ka yanzu kuma bari mu ji Delta. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Delta. kuna magana daga Basiru Sere. To Malam Basiru muna jan ka. Eh, ina da tana da kiran kuwa ko da wasu lokaci ba na samun ku sai wannan lokaci na sanyo Allah sarki. Ina jin eh, daɗin shirye-shiryen na kuwa wanda kuke yi. Za ka nace wurin kira ku gobe godiya kan irin wannan abubuwan da kuke yi. To Malam Basiru mun gode amma muna son mu ɗan ji ra'ayinka ne akan menene abin koyi game da murabus ɗin da Michael Flynn ya yi. wato mai ba shugaban amurka shawara ta fannin tsaro eto eh abin koyi da shi shine ya kamata mutanen afirka su duba su lura da irin yadda ya yi gaskiya abin yabo ne na shi a gare shi to malam basiru kenan daga delta yanzu kuma bari mu je kaduna to hajiya barka da yammaci barka ka dai malam da wa muke magana To na Murtala ne ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala kana lafiya? Lafiya lau hajiya. To gaskiya wannan ya ba mu mamaki. Mm. Kuma gwamnatin da muke gani ta Amerika kila za su ɗan wani ɗan abin nan sai ga alaman gaskiya ya fara bayyana dai. To haka ya kamata ƙasanmu ah, ya faru. kin ga yan kwanaki gab da mai girma shugaban kasar mu zai dan je hutu hmm. abubuwa sun dan faru musamman a nan gwamnatin sa har abubuwan da sanata su sani ta maganganu to irin haka kin ga nuna ko da wani lokaci kana da gaskiyanka hmm. amma kaga ka zai hada a duniya ana ma zargi saboda maslahan mu kyara mutuncinka da ka idan ka dan yi step down ko ka dan gusa ba laifi bane haka zai kara ma an inganci da armashi a ga duk wanda ya ga ana zargin shi To Malam Murtala saboda karancin lokaci da mun ji bayani daga gare ka a gurguje bari mu je Ondo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Ondo. Da wa muke magana? Hassan daga nan Ondo. To Malam Hassan muna jan ka. Muna nan lafiya ina muku fatan alheri. Lafiya kalau mun gode mu ne maka fatan alheri kai ma. Na gode san to malam hassan mun gode da fatan alheri da kai mana mu ma mune maka fatan alheri kuma anan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin zakaru na club club inda su kasance zakaru a kasashen su a nahiyar turai da ake ce ma Champions League inda ake ca ana goga yanzu haka tsakanin Benfica Lisbon ta kasar Portugal da Borussia Dortmund ta kasar Jamus sai wasan da ya fi kowanne ɗaukar hankali a yau wanda ke hada Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da ke karbar bakuncin FC Barcelona ta kasar Spain waɗannan ƙungiyoyin sun sha haɗuwa har so shidda a wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar turai na champions league inda barcelona din ta yi nasara hasso uku a kai canjar so biyu yannan paris saint germain ta yi nasara daya kuma a bana ana ganin watakila abin zai zo da canji tsakanin kungiyoyin guda biyu ganin cewa club din na paris saint germain ya canza koci kuma ya sayi waɗansu daga cikin manya-manyan 'yan wasa na duniya kama dressler ɗan ƙasar jamus a ƙasar ghana kuwa a ranar goma sha biyu ga watan Fabrairu nan ne da muke ciki Allah ya ma Sam Arde cikawa. Sam Arde dai shine tsohon kocin 'yan ƙasa da shekaru goma na ƙasar Ghana a shekara ta dubu kuma shine na farko wanda ya samu wata lambar tugulla ta azurfa a wasannin Olympia a ƙasar Spain da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ghana kamin a shekara ta dubu biyar tare da 'yan ƙasa da shekaru goma bakwai ya lashe kofin duniya a kasar ecuador haka zalika ya yi horar da kungiyoyin kwallon kafa na club club na ghana da suka hada da ashanti kotoko da heart of oak da okwahu united haka zalika ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana black stars a shekara ta 1996 da shekara ta 1997 da kuma shekara ta 2004 shi ko tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa da ake cima olympique de marseille ce da frank passi yanzu haka dai ya rattaba hannu domin horar da kungiyar kwallon kafa har yanzu dai ta kasar ta faransa da ake ce ma lille wannan ko bayan mummunan sakamakon wasanni da club din na lille ke kawowa a baya bayan nan shi dai frank passi ya canji patrick cole ne a ranar yau domin jagorancin kungiyar kwallon kafa ta losk ta lille ta kasar faransa idan muka leka a wasannin tennis na rotterdam netherlands a kasar holland dazu nan aka kammala wasan da ya hada gael simon na kasar faransa da takwaransa mahi dukkan su 'yan kasar faransa bayan da gael simon din ya yi nasara uku da da 6 da uku da 6 da 4 haka zalika a kol schreiber dan kasar jamus ya nasara ga vallu kafui dan kasar faransa da ci 7 da biyar 6 da biyu sai kuma wasan da ya hada Jules Songa na kasar Faransa da Tsitsipas dan kasar uh, Girka inda Jules Songa din ya lalace. ya fas din da ci shidda da hudu bakwai da shidda haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sashen zaratan sojojin amurka a babban ma'aikatar rundunar tsaron amurka wato setcom a takaice shine ke taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da ta'addanci waɗanda suke aiki a sashen na setcom jaruman sojoji ne da suke fagen daga a gabas ta tsakiya a yaƙi da abokan gabar da ba su mutunta rayuwar bal'adama in ji shugaba donald trump a wani jawabinsa a babbar ma'aikatan sojojin ya yaba wa sojojin amurka da suke aiki a waje a madadin mutanen ƙasar tare da rundunar amurka da ke afghanistan sashin zaratan sojojin na amurka ya tura wasu jaruban sojoji zuwa ga yaƙe-yaƙe masu tsanani da haɗari don kare amurka a cewar shugaba trump babu wani abokin gaba da ya taɓa yin nasara akan zaratan sojojinmu sai dai shugaban ya ƙara da cewa duk da cewa zaratan sojojin namu sun samu cikakken horo tare da yin kyakkyawan shiri amma ƙungiyar isis na ci gaba da zama babban ƙalubale. ya ce mun yi ɗamaran fafatawa da abokan gaba masu yawan kisa da tabkata asa in ji shugaba trump ya ce dole amurka ta zage damtse ga kungiya irin su isis masu farin cikin kisan kiyashi da suke yi wa mutane sa'annan suna faɗaɗa ayyukansu na ta'addanci ga ƙasashen duniya masu tsatsauran ra'ayin islama suna nan suna shirin kawo mana hari kamar yadda suka taɓa kawo mana hari a ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 da kuma harin boston da na orlando da kuma na san bernardo ya ce nahiyar turai mata samu nata rabo na ayyukan ta'addanci kamar hare-hare a paris da nice da brussels da kuma berlin shugaba trump ya ce amurka na magana da murya ɗaya wajen isar wa dakarun kashe-kashe da barna da cewa amurka da abokanta za su ci gaba da yin galaba a kan ku za mu murƙushe ku za mu murƙushe tsatsauran ra'ayin islama kuma ba za mu bari ya sami hurumin zama a cikin ƙasarmu ba Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. bayanai daga fadar white house ta amurka na nuni da cewa shugaba donald trump ne ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro michael flynn ya yi murabus saboda rashin yadda da shugaba trump din ya fara nunawa akan flynn bayan bayanai da ya gabatar waɗanda ba su gamsar ba dangane da wata ganawa da yi da rasha ta wayar tarho kakakin fadar ta white house sean spicer ya ce shugaba trump ya yanke yardar da ke tsakaninsa da mai ba shawara wato flynn ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kare haƙoƙin bil'adama ya ce sama da mutane ɗari a kashe a 'yan kwanakin nan yayin wani faɗa tsakanin dakarun jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da mayakan sa kai a yankin tsakiyar lardin lasai faɗan a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya ya faru ne a tsakanin ranakun tara da sha uku na watan fabrairu an fara samun rahotannin tada jijiyar wuya tun a watan afrilun bara inda ake zaman doya da manja tsakanin wani basarakin gargajiya da hukumomi a yankin dibaya gwamnatin koriya ta kudu ta ce an kashe wani dan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong un a malaysia a ranar litinin da ta gabata murya amurka ta tuntubi hukumar tattara bayanan sirrin koriya ta kudin amma bata musanta labarin ba kuma bata tabbatar ba amma kamfanin dalancin labaran yonhap na koriya ta kudin ya rawaito cewa wasu mata 'yan koriya ta arewa ne da ba sun ko suwaye ba suka kashe kim jong nam ta hanyar amfani da allura mai dauke da guba a filin tashin jirage da ke kuala lumpur a lokacin yana kokarin shiga tasi wata mota kira bas dauke da 'yan yawon shakatawar taiwan ta yi hadari inda ta halaka mutane 32 bayan da ta kife a hadarin da aka daɗe ba a ga irinsa ba cikin shekaru da dama Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Suleiman Tarawali. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.